Kara wani gari ne da ke da tazarar kilomita shida arewa maso gabashin birnin Gaure a cikin yankin jihar Doso, inda al'umma suke gudanar da ayyukan noma da kiwo. Bayan wucewar lokacin damina, maza da mata sukan mayar da hankali ne akan noman rani. Hassan Sumana mai garin Kara. al'ummomin kara a yawancin su duka ai manoma ne da makiyaya bayan an noman damana kuma suke komowa su yi noman rani wannan ayyukan da maza da mata kowane yanayi banda ayyukan noma ko kuna yin kiyo A'a mu ayyukan mu duka muke yi. A yau idan ka zo a nan kara to za ka ga ai mutanen ɗaya ne wa'anda suke noma kuma su ne makiyaya. Kuma hallo dai su dai ne ke yin noman rani. Balle ma idan ka diba ma sai ka ga yanda matan ma suka ta shiga cikin wannan aiki sai ka ce ma har sun yi maza. Babu wata matsala tsakanin makiyaya da manoma. Ba mu da matsala ko guda tsakaninmu. Manoma da makiyaya ba wata matsala. Ai wani habaici kyance zaman lahiya ya yi zama ɗan sarki. A zamna tare cikin kwanciyar hankali shi ya fi al'umma su fahimci juna domin ko idan ba zaman lafiya a wuri to ai ba wani ci gaba da za a samu yau ni ne mai garin kara ban ni da matsala ko guda da talakawa na abin da ya shafi zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya ba wata matsala duk abin da ya tunkaro wani matsala mukan daidaita tsakanin mu kuma mu ganewa wasu akwai wuya a ce ga wata matsala ta taso wadda wai sai an kai ta wajen lamido a kowane lokaci idan matsala ta taso za mu haɗu tsakanin mu tattauna marasa gaskiya a bashin rashin gaskiya mai gaskiya a bashi gaskiya in ya kai a ci tara mu ci tara wanda aka ci tara kuma ya biya a fa'inci kuma juna kuma a zamana lahiya abin da ya sa mun sha yin faɗakarwa na sha kira da galgadin talakawa na na a zamana lahiya zaman lahiya ya yi komi a shekara dubu biyu da goma aka naɗa ni mai garin kara yau shekara takwas ban taɓa samun wata matsala ba kan manoma da makiyaya lahiya lau suke zama tare da juna ko da yake kuna kusa da garin birnin gaware ko akwai gidan likita da makarantun boko ko kuma yaya al'amari yake eh hakika muna da likita mana kuma tana aiki sosai a can ma ne mata suke aihuwa bayan mun yi gargaɗi mun wayar musu kai yau mata duwa da ta tashi can take zuwa ta yi awo kuma ta aihu muna da lakwal yaran mu suna taya makaranta kai har ma mun samu kwaloji malaman ba da karatun suna nan suna kuma aikinsu. su mun gode wa Allah igir ko sabunda